Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, game da masu neman hadimi, insha Allah ga wata mujarrabar sirri na mallakar bakin bawa wanda zai zama hadimi mai hidima gare ka, hidiman nan wacce za ta shafi kawo maka jama'a da wacce za ta shafi aika shi zuwa wasu ayyuka haka na harkar makaranta da kuma sauran duk wani aiki na makaranta ko ko a ɗauko wani abu na kuɗi. ko wani abu na ma'adanai a ƙasa ko kuma aiki na transfer ɗauko kuɗi daga wani gari ko daga wata ƙasa ko daga wata jiha zuwa wani gari da ake so a ajiye ko kuma aika shi zuwa yaƙar wasu mutane walau mutanen nan 'yan ta'adda ne ko ɓata gari wanda suka damu gari ake so ya je ya yaƙe su ya gama da su ko kuma ya baza su ya kaɗa su su bar wannan gurin kai kowane irin aiki na makaranta wannan baƙin hadimi yana yi to insha Allahu idan mutum zai aiwatar da wannan sai wannan hanya ce ta mallakar rauhani bakin hadimi tabbatacciya mujarraba to idan mutum zai aiwatar da wannan aiki insha Allahu ana fara aikin ranar lahadi mutum da daddare zai tashi zai karanta kaltamu sharkin jaldamu sharkin ana karanta shi kafa dubu ɗaya amma lokacin da mutum zai yi wannan lazimi ana cin albasa da tafannuwa mutum zai dinga tauna su to idan yana tauna lokacin da zai aikin kuma zai dinga lazumi da hantiti da mur lokacin da yake tilawar kuma ana karanta shi wannan wannan lazumi ismi ana karanta shi kafa dubu ɗaya ne to ranar rana na takwas ranar da mutum ma'ana zai gama aikin zai karanta shi kafa dubu biyu bayan mutum ya gama karantawa ba da zalika ya halilu abdul aswad shi wannan bakin hadimi ma'ana bakin rauhani wanda za ka yi mu'amala da shi wa ya haliru alaika zai zai zo zuwa gare ka fala ta kada ka ji tsoro minhu gare shi wa kullahu za ka cewa shi wannan hadimin da ya zo gare ka aɗi ne hatimin suka ce ba ni wannan zoben da yake hannun ka. allah zima aka wanda yake tare da kai wa yi ɗikar hatimu zai baka wannan hatimi wa huwa hatimu zahaba alai shi wannan hatimi hatimi ne na azurfa hatimi ne mai kyau a jikin shi kuma akwai zane a jiki to duk lokacin da kake so shi wannan hadimin ya halaro zuwa gare izo zuwa gare ka za ka ɗan kara wannan shi zoban a jikin wuta idan ka kara shi a jikin wuta to daga nan tar shi wannan hatimin zai zo zuwa gare ka wa ɗalibu duk abin da kake buƙatuwar za ka sa shi ko duk abin da kake buƙatuwar ku yi da shi ko duk abin da kake buƙatuwar ya yi maka insha nan take wannan hadimin zai yi maka wannan aikin to amma saboda yanayin yadda ya zama hadimi ne mai razanarwa kuma mai dan firgitarwa amma hadimi ne da yake kawo kuɗi hadimi ne da ake da ayyukan makaranta kowane irin aiki da shi hadimi ne da yanzu an kawo maka mutum ɗari sun kawo maka bukata insha Allah kafin nan da zuwa rana ta faɗi in Allah da za ga duk Allah ya biya wa innan mutanen bukatun hadimi ne wadda abin da ya samu ka fito da shi a hadimul aswad abdul aswad ne bakin bawa ne saboda matsalolin da kasar mu take ciki hadimi ne wanda insha Allah ana iya aika shi domin ya gama da wasu mutane wanda ya zama da yan ta'adda ne suka damu wani guri ko ya kada su ya kora su ya haukata su shiga daji to insha Allah shi wannan abdul aswadin aikin shi kenan insha Allah wannan su ne ayyukan shi ayyuka ne yake wanda ya zama na gagara na gagara yan ta'adda da yan baranda ayyuka yake na abin al'ajabi musamman lokaci da muka zo irin na siyasa ko lokaci da ya zama na transfer din wani abu na kuɗi ko ɗauko wani takarda ko ɗauko wani zinare ko ɗauko wata azurfa ko ɗauko wani abu da ya gagara wata takarda office to shi aikin wannan hadimin aikin da yake yi kenan insha Allah eh, to yadda ake yi saboda kauce wa irin waɗannan abubuwan na rikicin shi da kuma rikicewar shi da hargitsin da yake zuwa da shi eh to sai mutum ya je ya samo jima shi mara maji sai maje sai wannan sai faru duk lokacin da zai yi wannan zai daka su zai dinga zuba su a cikin ruwa sai ya daga turaren sarfin amma. a cikin wannan ruwan sai wanka da shi to insha Allah ba za ka taba fuskantar wani abu daga gare shi ba kuma wannan hadimi ne da lallai duk wanda yake so ya aikin makaranta mai kyau wanda kuma zai amfana jama'a za su amfana da Allah a gwada mu'amala da wannan hadimin za a gani musamman ɓarayin kawo kuɗi da kuma ɗauko kuɗi ko kuma sa shi wani aiki wanda ya shafi gyaran ƙasar mu muna addu'a kuma muna fata Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya ya zaunar da garuruwan mu kuma ya tabbatar da addinin mu a addinin islamu akan kowane irin addini ya kuma ba mu nasarori akan duk inda muka tunkara wannan sirri da Allah a jarraba shi sirri ne mu jarrabi kuma sirri ne wanda ya zama da insha Allah ba da jimawa ba ma za mu bayyana da zobukan nashi wanda insha Allah yan uwa za su amfana sosai gare shi insha Allah amma bayan an yi an gama shi ana mashi amfani da tunani kuma an nemi shi yanka na rago insha Allah ga wanda suka yi mu'amala da shi don neman ƙarin bayani ana iya kiran mu a 08130010609 mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake ma lakabi da maji daɗin rauhane zaria don neman ƙarin bayani ana iya kiran mu a 08130010609 a sha ruwa lafiya